21 ga watan jimadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama na da shekara 1435 daidai da 22 ga watan march shekara ta 2014 wannan shine kaset na takwas daga cikin kasusuwan karishen karatun fatwal hamawetul kubra wallafan shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukin sarki ya ji shi da gafara asalin littafin fatawal hamawiyatul kubra tambaya ce aka rubuto wa ibn taymiya daga garin hama na ƙasar suriya ana neman fatawarsa game da yadda za a fassara ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda suka zo game da cewa allah yana da al'arshi allah yana da kaza allah yana da kaza waɗanda suke magana akan sifatul khabariya da su da hadisai waɗanda suke da irin waɗannan ma'anonin a inda ibn taymiya ya dauki sa ya rubuta wannan fatawa wadda tana daga cikin matsalolin da suka ja mushi imtihan rigingimu da bala'o'in da ya shiga a cikin harka shi ta da'awa wannan littafi na fatawar hamawatul kubra babban malamin mu a sheikh muhammad al-awwal adam alalbani rahimahullahu wa ya karantar da shi a cikin kasusuwa sama da guda 90 ya gama karatun wannan matni a inda ya dawo yana karanta wannan muqaddima wanda babban malami Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri Ya yi ma wannan bugu na ainihin maktabatu darul minhaj na littafin nan sai Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mishi muna fata Allah ya karɓi shahadarsa da shi da Abdullahi ɗansa da Umma Abdulbarri matarsa Allah ya sa can ya fiye musuna Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin manyan mutane da Allah yake ƙauna Allah ya sanya ainihin wato ayyukansu na alkhairi a cikin mizanin ninninkawa ya kuma kau da kai a cikin kurakuransu da tuntuɓan da ya faru a rayuwarsu ya Allah ka mai abin da suka bari a baya na zuriya da ilimi da karantarwa da ayyukan alkhairi waɗannan muryoyi da karatuttuka ga baki ɗayansu mallaka ne na karantar darul hadisi salafiya wanda ke nan zaria a najeriya ba a yadda wa kowa ba a matsayin shi na mutum ɗaya ko ƙungiya ko wasu taron jama'a su juya ko su kwafa ko su sarrafa ta hanyoyi na lantarki ko na al'ada ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna nan dai muna karanta ainihin tarihin shekul islam ibn taimiyyat al allah ya gafarta mishi a wancan karatu da muka yi mun kwana akan bayani game da wasu daga cikin littattafai waɗanda shekul islam ibn taimiyyat al ya wallafa a yanzu za mu tashi a inda ma da yake cewa saminan matsala ta takwas a cikin shafi na 46 ko shiyukuhu wata talamizuhu malamai da kuma ɗaliban ibnu taymiya suwaye malaman da suka karantar da shi suwaye ɗaliban shi laqad sami amin kathir min ya saurari karatu ya koyi karatu da ilimi a wurin malamai shehunnai da yawa warawa anhum kuma ya ruwaito hadisai da ilimi daga waɗannan malamai yasilu adaduhum ila akthara min mi'atay shaykh wanda yawan su fi mutum a zikiru dhikru ba'dihim fil arba'ina shaykh islam shi da kanshi ibn Taimiyya ɗin ya ambaci wasu daga cikinsu a cikin littafin al wato hadisai arba'in, waɗanda ibn Taimiyya ya ruwaito su daga da isnadin su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malam mai tahqiqi yace tabi'at dumna majmu'atul fatawa wannan arba'una an rubuta an sa ta a cikin majmu'u fatawa ta ibn timiya na nan a cikin mujallari na 18 daga shafi na 76 zuwa shafi na 121 wahiya arba'una hadisan ma'anar wannan arba'un din hadisai ne guda 40 yarwiha shekul islam waɗanda ibn timiya ya ruwaito su bi sanadihi ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da isnadinsa zuwa ga manzon Allah wa qad tubi'at mufradatan da ta haƙaƙi hassan ibn amin alimando an kuma buga littafin shi kaɗai wato da ta haƙaƙin wani mutum mai suna hassan ibn amin alimando watar da tarjama kitabi da shiyukul islami da shiyukul shekul islam kuma ya yi tarihi takaitacce a wannan tafiƙi nashi ga dukkan shehunai malaman ibn taimiya kaji ibn taimiya yana da malamai sama da 200 ومن من روى عنه الشيخ daga cikin waɗanda ibn taymiya ya riwaya daga gare su akwai walidu mahaifinsa abdul halim ibn abdul salam malamin shi ne kuma mahaifin shi ne wabnu abdul da'im da wani malami mai suna ibn abdul da'im wabnu abil yusuf da kuma ibn abil yusuf wa shehu sharafuddin ahmad ibn na'ma al-maqdisi da malam ahmad ibn na'ima al-maqdisi sharafuddin da kuma almajd ibn asakir da malam majid ibn asakir wa yahya ibn sirafi da malam yahya ibn sirafi wa ibn abdul qawi da kuma ibn abdul qawi wa ghayruhum da wasu malai yace a ƙasa undur al uqud ad durriya as safhat salisa ka karanta al uqud ad a shafi na uku da kuma al bidayatu wan nihaya ta ibnu kasir kenan a cikin juz'i na sha hudu. shafi na 136 zuwa 137 wa mu'jamu shuyukh lil-zahabi da kuma mu'jamu shuyukh na al zahabi a juz'i na ɗaya shafi na 56 da kuma wa zailu tabaqatil hanabila da lissafin zailu tabaqatil hanabila na ibn rajab kenan a cikin juz'i na hudu shafi na da 387 wa shadaratu zahab fi akbari manzaha a cikin mujalladi na shida shafi na tamanin duka waɗannan wuraren za ka ga ƙarin bayani game da sunaye da tarajim na wasu daga cikin malaman da ibn taimiya ya ainihin koyi karatu a gunsu a dunkule dai sun fi mutum ɗari biyu ma'ana malami ne wanda a lokacin koyon karatun shi ya zauna gaban malamai da dama wanda hakan yana da gaske abin da ke taimaka wa ɗalibi ya tara fa'idoji daban don duk wani malami da ka zauna gaban shi in Allah ya so za ka samu wata fa'ida da babu ita a gun wani daban sai kai ka har haɗa waɗannan fa'idoji a ƙarshe sai ka wayi gari ka haɗa abubuwa da dama waɗanda wanda ya zauna kawai gaban malami guda ɗaya ko ‘yan ƙwayanni da ba su fi ƙirga ta da asabi uriyadi ba ba zai haɗa waɗannan fa'idoji ba kaga tun daga nan fahimci irin abubuwan da suka fara makka na ibnu taymiya dan ya kasance mutumin da aka ji a tarihi yadda yake wato tun farko ya samu wato karatu a gun malamai da yawa wanda hakan wani ne daga ɗaya ne daga cikin dalilai da ka iya sa mutum ya zama ilimin shi ya yi albarka ko ya cika ina fata mun gane wannan wa amma talamizuhu dangane da ɗaliban ibn taimiyya fa shekul islami laisa illa madrasata ibn taimiyya ba wani abu bane illa makaranta mai zaman kanta kan wata jami'a ce mai zaman kanta takharraja minha ulama'un afzazun wanda ƙwararrun malamai waɗanda babu irinsu afzaz waɗanda suka ɗar masa'a sun yi takharruji sun yi graduating sun fito daga wannan makaranta an yaye ta daga wannan makaranta wa jihadidatun huffadu da kuma ƙwararrun mahaddata na ilimi wa innahu min as-sa'abin al-ihatatu bi jami'i talamizatihi da yana da wahala a iya kididdige gaba da ɗalibansa yanzu ko da jami'ar Ahmadu Bello ka ɗauka ka ce bari ka kidirge ɗaliban ta ai ba zai yi ba duk da akwai rekod da sauran abubuwa irin waɗannan akwai ƙungiyar ɗalibai da suka gama makaranta alumni da makamantansu amma ba ka iya yin keke da keken yawan ɗalibanta sai dai kawai a lissafin mashahurai wanda bayan sun ban makaranta an ji su da wasu darajoji na ilimi ko na sarauta ko na mukami ko na shahara a harkar da suka koya waɗanda za a iya tukiya da su a ce duk waɗannan a wuri kaza aka yayi su to dama kuma ana gane wato darajar malami ne da irin aikin da yayi daga abinda aka samu na ɗaliban shi mai suka gada daga ilimin shi ma'ana wancan matakin na koyo matakin input na koya ba dole ne ya zama mutum ya koya daga malamai da yawa ɗin ba ta yi ya koya a gun malamai ba da yawa ba ta yi kuma ya koya a gun malaman da ba su shahara duk yana iya yiwuwa amma mataki na output na wato fitar da abin da ya koya na ilimi to babu shakka dole ne daga cikin abin da za a auna cewa lalle malamin nan ya bunƙasa ilimi shine a ga makarantar shi ta haifar da malamai wato shine an samu ci gaba na halakan ilimi kenan ya khalifu hadha al-ilm ya akhudhu hadha al-ilm min kulli khalafin udulu wannan ilimi wato daga kowace tabaka ta mutane ko na generation mutanen kirkin ne suke gadon shi daga malamin da ya waye gari ba a ji makarantar ta fitar da malamai ba to ya zama al'abtar kenan ya zama inna shani aka huwa al'abtar ilimin shi ya yanke kenan ba za a ji labarin shi da ka lissafa duk waɗannan malaman alherin za ka ji kowa daga makarantar shi an fitar da malamai imam malik ya yaye malamai a makarantar shi imam ahmad ibn hanbal ya yaye malamai a makarantar shi al'imamu abu hanifata ya yaye malamai al'imamu shafi'i kowanne ya mutu ya bar ta malamai ina fata mun gane wannan su ma haka ibn hajarin ya yaye malamai al'imamu ainihin wato a shaukani ya yaye malamai nasir dinan albani haka duk wani malamin allah za ka ji shi da wannan amma malamin bid'a to bai yaye wannan sai dai muridai sai dai mutu ban muridai waɗanda kawai zai basu da kayan wahala na bid'a don ita bid'a kamar wato ka je ka samu akwati ne mai kwan ka cika shi da kaya ko ka cika shi da yashi ka kama hanyar wani gari a gari na farko zaka sha nauyi na banza mota haya ce za sha kuɗi sannan kuma ka je can babu wanda zai siya don a can ma akwai yashi babu amfani da zai maka idan malami na Allah ne zaka ga ya bar magada kai wani lokaci ma yakan bar waɗanda har za su tsar mishi wata rana Shi ne alamar cewa ilimin shi ya ci gaba kamar yadda mala albani rahimahullah yakan yi kwatance ya ce idan kai gyattayi ya kamata ɗanka ya zama injiniya ne na zamani idan kai malamin allo ne mai ba da takara ya kamata ɗanka ya zama alaramma ne mahaddaci da ya san ilimi na ƙur'ani da riwayar da tafsiri idan kai malamin fiƙi ne mai karantar da risala ya kamata ɗanka ya zama malami ne mustahidi wanda ya san mu ƙara, zai iya gwara ilmomi na fiƙi ma'ana ya zama dai ya tsara daga inda kake idan kai mai gyara agogo ne to ya kamata ɗanka ya yi akalla gyaran kwamfuta ko bai kira ta ba Shi ne an samu ci gaba idan kai digirin ka ɗaya ya kamata ƴaƴanka da ɗaliban su yi digiri na biyu da makamanta haka su tsara idan kai ɗan kasuwa ne wanda ke zuwa kawai kurmi yana sawa goro to ya kamata ƴaƴanka su zama ƴan kasuwa masu zuwa China da Switzerland da Dubai Shi ne an samu ci gaba amma in ya zama sun koma baya ko sun tsaya yayin da kake to ana nan dai ana ta wato dabdala a waje daya. zaka zaka ga ibn taymiya ya yaye dalibai waɗanda suke malamai ne an ji labaransu a duniya galibi duk wanda za a ambata babu wani wanda za a ce wai yanzu da ake ambata ne kawai ake jin sunan shi an san shi an san rubuce-rubucen shi an san matsayin ilimi. ina fata mun fahimci wannan ma'ana sun ɗebi albarkar da ke cikin wannan makaranta kenan haka muke fata wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya Allah ya sa malam ya mutu ya bar baya ta gari kuma muna ganin alamu haka da yanzu malam mai shago ina ne ba za a je a ce malam ibn duk ƙasar nan ko malam dauda ko malam umar ka duba ka ji tafsiri fa malam kaga duk inda ka je alhamdulillah malam ya bar baya Allah ya sanya wa bayan shi albarka shine sai malam yake cewa ah, wal muta'assirin bihi da kuma mutanen da suka ta'asirantu da shi waɗanda ba ɗaliban shi ba ne irin waɗanda malam namu yake cewa masu sauraren shi a san malam yana da destination nashi na musamman game da su a yi ɗaliban shi mu ne nan ɗaliban shi wanda muka zauna gaban shi mako yi karatu akwai kuma mutane daga nesa waɗanda suke saurare suke bin karatukan shi suke bin fatawoyi suke cin amfanin karatukan shi wasu su ma hala sun fi wasu nan cin amfanin karatun amma duk da haka ka'idar ilimi su ba dalibai ba ne don mu ba su zauna gaban shi ba sai dai a kira su masu bi ko irin na kiristoci masu bi ne waɗannan masu ta'asirantuwa da karatukan shi ina fata mun fahimci wannan wasu a inda suke ma malamai ne masu fatawa da majalis da karantarwa da limanci da ainihin izza ta ilimi amma duk da haka sukan saurare shi a kasusuwa ko su kalli ainihin wato a bidiyo ɗinsa su ci moriyar abubuwan da yake karantarwa su ƙara bincike su ƙara armashin karatunsu to su ne ake nufi da almuta'assiri na bi ibn ta da irin waɗannan mutanen malamai da ya zamani da su ko ɗalibai ko masu harkar ilimi da bincike a wasu wurare waɗanda bisa wani dalili na rayuwa ba su zo sun zauna gaban shi ba amma suna cin more karatukan shi ba za a yi ƙididdige su ba wa ana azkuru huna namuzajan mimman takarraja min hadin madarasa Ya ce ni dai abin da zan yi a nan in ji malam tuwai Tuwaidiri zan ambaci wato namuzaj misali na irin mutanen da aka yaye daga wannan makaranta wa min ashhar haula'i waɗanda suke sun fi shahara daga cikin waɗannan malamai daga cikinsu akwai muhammad ibn abi bakr al-ma'ruf ibn qayyim al-jawziya malam ibn al-qayyim ina jin ganiyun ne an tarif domin lakabin shi shine Sheikhul islami Sheikhul islami as-sani daga ibn taymiya a cikin gwagwarmayar ilimi a wannan makaranta sai shi da iya tahqiqin masail da iya ƙure abokan hamayya cikin ruwan sanyi da kuma faɗin iliminsa cewa komai yana da rabo a ciki yana da rabo a tasiri a hadisi a sikihu, a usulu a tarihi a larabci a ilmomi na ainihin sufanci ya san su don ya taɓa yin ɗariƙa ka duba ka ga ajaib da ke cikin littafan shi irin miftahu dar sa'ada irin su ainihin wato i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin irin littafin ainihin tarihi din nan mai suna zadul ma'ad zadul ma'ad fa aka ce fa wai saboda ya je maka ne bayan san da ya je maka din mutanen makka sai da suka yi mamakin irin tsananin ibadarsa yawan dawafinsa da yawan wato yadda yake karatun alkur'ani a harami sai da labari ya baza maka cewa an yi wani bakon alhaji wanda ya fi kowa ibada har zuwa ake ana kallon shi saboda bala'in ibadarsa amma a cikin irin haka ne ta ya samu lokaci ce to tunda ya zo garin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama haka nan kawai baya komai ba bari ya rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa ayi hakuri ba yi da kuɗin takarda da haka zai takaita zaka zadul ma'ad wani dan abridge abin nan ne wato dan summary ne na abin da zai iya tunowa kuma yana nesa da littafan shi zaka duk abin da ya rubuta a ciki da kayan rubuta irin waɗannan littafan shi irin as mursala al jahmiyati wal mu'attala waɗannan littafai ne wanda kowane littafi kamar yadda muka faɗa game da tafan ibn taymiya kowane littafi zaka tarar faridun ne fi babi haka ibn al-qayyim yake malami ne wanda yake da kakken malami ƙwararre gogagge Allah kin sarki ya saka mishi alkhairi Allah ya mishi rahama ya shiga irin bala'i da gwagwarmaya irin wanda malamin shi ibn taymiya ya shiga al-imamu ainihin ibn al-qayyim ana kwatanta shi wajen yawan rubutu da saurin rubutu ana kwatanta shi da ibn al jauzi ne kawai kusa akwai malam ibn al jauzi mai al-muntari ana ba da wasu kissa wallahu alam ko ta tabbata cewa bayan ya mutu an kirga yawan takaddun da ya rubuta a rayuwarsa takaddu da ya rubuta aka sa su akan resho da yawan kwanakin da ya rayu a duniya sai aka ga ba a iya cewa to kullum ya rubuta a akalla takarda bakwai tun daga ran da aka haife shi ran da ya mutu saboda yawan rubutun da yi wallahu ala malaman tarihi sun faɗi wannan suka tebul bagdadi sannan alƙaliman da ya ƙara wajen yin rubutu alƙalami ya lalace ya ajiye ragowan gundulmin alƙalima aka ce wai su aka tattara aka hura wutar da aka dafa ruwan da aka mai wanka da ya mutu <laughs> a wannan na ganin akwai labari a ciki wallahu alam kisa ce da aka aka fada domin a kwatanta yawan alƙalman da ya lalata wajen rubutu na ba ta fahimci wannan to da shi ake kwatanta shi wajen yawan rubutu haka ibn al-qayyim yake kuma Allah ya bashi dama ya zauna gaban malami wanda ya gogar da shi bayan yana da kwakwalwa dama kuma ya zo makarantar da ilimin shi to da ya zo ya tarar da malamin malami ne na Allah kawai sai ya makale mishi ya zama hawari ba sa rabuwa har kama ibn tamiya da aka yi na ƙarshe da aka kama su inna ma dai kawai an saka su a cikin sel mabambanci ran da ibn taymiya ya rasu rana aka sake shi amma ya zo ya ci gaba da fuskantar mihan mabambanta musamman akan mas'alar saki uku a kalma ɗaya ko wanda hada tafi yana da su musamman kai. to ibn al-qayyim kenan ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 748 kwatankwacin shekara 500 kenan yau da 87 eh okay na yi tsallake ne ko shiga ta 700 ko da 51 sorry na karanta na zahabi ne 751 a kwatankwacin shekaru 600 kenan yanzu da 84 insha Allah ne idan ka za ka ga abin da zai baka kenan shekara ta 751 zuwa yanzu an samu shekaru 684 kenan insha Allah ne shekarun barin shi duniya ba saboda ba tarihin su za a yi ba an ce za a zo za a yi littafin zabil ma'ad ko malamin shaguri bai wannan karatun insha Allah zai mana tarihin waye ibn al-qayyim dalla dalla ina fata mun gane wannan sannan bayan ibn al-qayyim akwai kuma al-hafiz abu abdullah muhammad ibn ahmad al-zahabi al-imam al-zahabi malam dan gidan mai zinari kenan ko wannan ma wani katafaran malami ne jama'a wanda shi ma ganin ne an tarihi shi wanda har yan bid'a su surki suna kauna shi saboda suna kauna ilimin da ke wurin shi yadda ka gade mala albani wato dankali ne ana ci ana kushewa Don subki ba subki babban ba wancan da yake gaba da ibn taymiya dan shi yana ƙaunar karatun hadisi kuma baya son salafiya baya son salaf baya son ahlus sunna kuma sai zama a zamanin babu waɗanda suka iya wannan ilimin su da kanshi yake cewa a zamanin nan da muke rayuwa limaman hadisi guda hudu yace akwai mizzi akwai ibnu uh, akwai shi rahabi din akwai uh, al-barzali yace sai kuma mahaifin shi wannan ya sa mahaifin shi ne kawai saboda asubanci yace in ba su babu kowa malamin hadisi ce da haka da mu ga muna buƙatar ilimin hadisin nan dole muka tafi gun wannan zahabi ya koya mana yace shi ya kharraja mu shi ya koya mana wannan ilimin shi ya sa mu akan hanya yayyabo yayyabo wanda baka saba jin shi ba gaba imamu zahabi to dan bid'a ne ma shi bakin ina kuma ga ahli sunna masu san gaskiya wanda suka yi bishi karanta duk inda zaka samu tarihin zabi zaka samu malami ne da kakuri kuma ba ta ya karanta ma ina ne yake ba karanta littafan shi domin za mu zo mu ji cewa ana gane mutum ne da asar ɗin shi tukunna kafin a gane shi da maganganun wasu domin asar ɗin shi su ne primary source su ne almasadir ula da za su bayyana waye shi ina jin kowa ya taɓa zai wannan magana daga baki mala albani cewa waɗanda za su zo a baya za su san mu ne ta hanyar waɗannan kasusuwan da ake rikodi ba ta hanyar maganganun da ake ba sai bin taimiyyar nan da za a fi maganganun da ake ai da ba za a ma kalle su ba saboda masu tsine musu da cin mutuncinsu da zarginsu sun fi kowa yawa sun fi masu su yawa a taƙaice al'imamu zahabi ka ɗauki kawai siyarwa alamin nubala kamar yadda shi suke yake faɗa ya ce zahabi ɗin da kuke ganin shi kamar ka ce Allah ya nuna mushi gaba ɗaya al'ummar duniya ne akan wani screen a wani waje aka ajiye su gaba ɗaya sai ya kalle su duka da irin abubuwan da za su aikata ko wanda suka aikata sai ya zaɓi khaira akhbarihim ya rubuta dan zahabi zai dinga maka tarihin malami sai zama waɗanda suka zauna a lungun da malamin ya rayu ko anguwa ko gari ba san shi da zahabi ya san shi ba kala fatar jikin shi irin abincin da yake so yadda yake murmushi in yana da gushiriya zahabi ya sani idan akwai kanta a kafar shi ko faso zahabi ya san wannan suwaye ɗaliban shi suwaye gwagwarmaya irin handwriting ɗin shi saurin rubutun shi duk wannan sai zahabi ya ga maka da ka'ik yadda ka san mata aure ta rayu da mutumin zahabi Allah ya mushi wannan baiwar sannan kuma ga amana ta ilimi ko da suna da sabanin fahimta da mutum ko sabanin manhaji ko sabanin aƙida zai faɗi alheransa sannan kuma zai faɗi abin da malahu wa ma'alai sannan kuma zai nema mashi gafara ya ce Allah ya gafarta mashi ko kuma ya adda ya ce Allah ya kiyaye mu daga kaza duk wanda ya saba karanta littafin siyar alamin nubala ya san haka sannan ga littafin duwalin islam ga littafai nan da dama ga sanan kala-kala a cikin aƙida da fiƙihu da hadisi da musalawul hadis da komai na ilimi alimamu zahabi kenan zahabi ya rata hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara 740 da takwas ko yau kwatankwacin shekara ɗari biyar kenan da tamanin da bakwai ya daɗe a duniya ƙwarai ɗari shida ko ɗari shida tamanin da bakwai na sai kuma alhafif ibn kafir abul fuda ismail ibn kafir a dimashki kenan ko mai tafsiri mai littafin ainihin albidaya wani haya, mai littafin a takmil kaga wannan shi ma wani bujumin malami ne sannan kuma siriki ne ga ɗaya daga cikin ɗaliban shine wane ibn al ko yana auren yar ibn al a yana yar yar mizina a wani abu da kan na manta shi waɗannan ɗalibai na ibn taymiya sun gaji wata al'ada irin ta sahabbai shine wato mudarasa tsakankanin su shine kowa ya koya ma ɗayan abin da ake ganin ya fi ɗayan sani suna tutorials ibn al ya koya ma zahabi kaza zahabi ya koya ibn qayyim kaza mizzi ya koya ma ibn kasirin kaza ibn kasir ya koya mizzi kaza ma'ana kowa akwai inda Allah ya mishi baiwa da ake ganin ta dara ta tsayan to sai sauran su kwantar da hankali sai ya koya musu gobe ma haka wannan sai ya koyar ko wani makon haka dai haka dai suka yi ta su irin wannan wato a mudarasa irin wannan nasiha irin wannan taimako har suka waye gari suka zama mutamakkinun a ilmomin mafi yawa na san mala albani rahimahullah ya daɗe yana mana ishara akan irin wannan cewa mutane su kokari karkare na wanda kuke tare a aji ko da a cikin jami'a ne ko a polytechnic ko wani abu wani sai ya koya maka abu fiye da malamin kwas din faruba muballagin au amin sami'i malamin kwas zai zo ya gama barazanar shi da lecture shi da komai da digirorin shi amma aka zo ana tutorial sai ya ga wani ɗan tsumburburi a ajin ya fi shi sanin yadda za a shigar da wannan karatun zuwa kwalin mutane ba dole zama fi shi sani ba amma hikimar baya da abin tana iya bayyana ga wani to sun yi makansu irin wannan alherin za ka aka wayi gari kowa ya ci moriyar kowa kuma kowa yana girmama kowa za ka jana cewa malamin mu wani shi ma ɗaya sai ka jana cewa malamin mu wani a san samu mu dabba kenan ko na to a eh, ibn kasirin daga cikinsu ya shahara da cewa ya fi kowa kwakwalwa hadda baya manta abubuwan da yake haddacewa in ka karanta albidaya wani haya ba gane haka duk littafan shi da yake rubuta da kaya yake rubuta su in ka karanta tafsirin shi duk hadisan da yake kawo daga cikin musnadin imam ahmad da sauran littafai ya haddace su musnad yana kan shi yadda ka san ka haddace yaren garin ku haka ya haddace musnad imam ahmad haka ya haddace littafai na hadisi na fikihu na tarihi waƙoƙi da sauransu da haka duk waɗannan abubuwan da yake kawo a cikin littafan shi da kaya yake kawo su baya kwafo su daga ko'ina ina fata mun gane wannan yana daga abin da ya shahara da shi sannan Allah ya taimake shi mutum ne wanda yake shi ma ya zauna gaban manyan malamai irin su Ibn Taymiyyah ya makalkalewa Ibn Taymiyyah shekara da shekaru ya kwashi alherai daga wannan makaranta al-Imam Ibn ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 700 da ainihin wato 74 ko kwatankwacin shekaru nawa kenan 661 insha Allah ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama yau bayan rasuwar shi shekara 661 Allah wadda ka sarki ya gafarta musu baya ga nan kuma akwai malam Muhammad ibn Ahmad al-Ma'ruf ibn Abdul Hadi mai afsarimul munki kenan ko wannan wani ne daga cikin matasa daga cikin ɗaliban ibn Taymiyyah ko malamai an ce shi mutuwa ta yi mishi abin da ake cewa gaggawa ko bai daɗe daɗe wadda waɗansan suka yi ba da aka bai samu ya yi rubuce-rubuce ba saboda galibi sun girme shi a shekaru sannan kuma sai ya mutu ba tare da ya kai irin nasa shekarun ba a littafin shi a tsarin mulki game da tarihi ya nuna mai da martani ne ga subki babban mai shafi'i al-kubra ko mai tabakatar shafi'i al-kubra wanda ya ibn tamiya sharri game da mas'ala ta ziyarar kabari da makamantarsu sai lokacin da ibn abdul hadi ya shiga maboya da ya ga kai wannan sharin da ake malamin su fa ya yi yawa kawai ya yi kundin bala kawai ya fito da wannan littafi shine kuma mai tafi al-muharrar fil hadith babban malami ne Allah ya gafarta mishi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 700 da ainihin 44 kwatankwacin shekara 691 kenan insha Allah haka ne lissafin ko akwai kuma Umar ibn Ali al-Bazzar malam al-Bazzar wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara tara. kwatankwacin shekaru da 686 shi ma hafizi ne daga cikin malaman hadisi ya daga cikin wanda suka rubuta tarihin ibn taymiya ya daga cikin waɗanda aka san su wajen kare manhajin ibn taymiya bayan wucewar shi baya tsoro baya shayi a rubuce-rubucen shi da wa'azozin shi da kuma irin yadda yake tinkaran 'yan bida'a da alƙalaminsa ko da harshen su. baya ga waɗannan akwai wanda aka fi sani da suna qadil jabal malam qadil jabal wanda sunan shi shine ahmad ibn al-hasan abul abbas al-ma'ruf da ibn qadil jabal babban alkali ne daga cikin manyan ɗaliban ibn taymiya hafizi ne shi ma na hadisi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 771 kwatankwacin shekaru 600 shi ma har ila yau da 64 kenan ko akwai al-imamu ibn al-wardi har ila yau wanda aka fi sani da suna zainuddin umar bin al-muzaffar al-misri wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 749 akwai wata annoba da aka yi a wannan shekara a kasar kasar Dimashq a kasar Suriya yana daga cikin wanda suka mutu a cikin wannan annoba Allah ya sa shahidi ne wannan mutumi yau shekara 686 da rasuwa akwai wani ma wanda shi ma ya mutu a wannan annoba shine abin nan Umar ibn Sa'd Umar ibn Sa'd al-Harrani wanda dan garin sibin temiya ne ya rasu a wannan shekara ta wannan ainihin wato ba'un shekara ta ɗari takwas bakwai da arba'in da tara kenan ko baya ga su akwai ibn al-muzaffar wanda ya daga cikin ɗaliban da ibn timiya yake ƙaunar su kwarai in bai gan shi a majalisi ba dinka cewa kenan aina ibn al-muzaffar yace anta muzaffar kana da rabo a ilimi wannan mutumin jama'a mai littafin al-muntaka al-muntaka fil akhbar wanda ibn al-qayyim da kanshi ibn al-qayyim nan da muka ambata da kanshi idan mas'ala ta kakare mai ilimi ko rugawa yake da gudu wajen ibn muzaffar ya tambaye shi yaya mas'ala ta take musamman ta shafi hadisi ko kuma fiqhu na mazhabin hanabila ibn al-qayyim da yazo yana magana akan shi yake cewa mata ta hata adimal ard mata hata adimal ard a'lama bi mazhabi ahmad ibn hanbal minhu yace a karkashin sama a duniya babu mutumin da ya kai wannan ibn muzaffar sanin mazhabin al’imamu Ahmad karanta zafin shi al-Muntaka ka gani babban malami ne jama'a waɗannan dukan su jibal ne filin. kowa ya kai ya kawo Ibn Muzaffar ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi salama da shekara 763 yau kwatankwacin shekaru nawa kenan shekara 672 insha Allah waɗannan suna daga cikin katsaratun ne albahar bahar daga cikin ɗaliban ibn taimiyya kuma gwarazan malamai wanda duk littafan su ga sana'a nan jama'a mafi yawan littafan duk muna da su anan alhamdulillah mafi yawan su sanannun malamai a duniya an san su an san ilimin su sun baiwa ilimi gudumawa da haka ne kuma wato alherin makarantar ya ci gaba sunanta ya tabbata manhajin da malamin su ya bar su akai suka ci gaba da shi har 'yan baya na yanzu suka gaje shi da anan ne za mu tsaya mu sake yin addu'a ta musamman ga malam Muhammad awwal Adam al-Albani mu'assisu dar al-hadith salafiyya shaykhuna wa habibu qalbina Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama babu shakka irin wannan fikira ita ya assasa a wannan ainihin makaranta mai albarka bari a karantar da sunna a karantar da ilimi wanda yake tatacce a karantar da aqida ingantacciya a koma da mutane zuwa ga hayyacinsu game da ulumil awa'il min as-salaf as-salih sannan abin mutane alal mahajjatul bayda lailaha kana hariha alhamdulillah gwargwado muna fata Allah ya cika mishi burin shi ya bar ɗaliban shi akan wannan alkhairi kuma muna fata shekarun da za su biyo baya Allah ya haskaka su da wannan alkhairi da malam albani ya kafa Allah kuma ya sa bayan dadewa nan gaba a duniya za a zauna wata rana ana irin wannan tarihin na makarantar shi a wasu daga cikin wurare wani abin sha'awa jama'a shi ne kamar da nake faɗi ranar yanzu haka muna da yaƙinin Allah da an haifa wani sabon albani a wajen ilimi saboda ibn kasir shekarar da ya rasu shekara ta ɗari nawa muka ce bakwai da saba'in da hudugo a daidai lokacin ibn hajjirin yana ɗan taɗi yana shan nono a wajen mamashi domin shi kuma haife shi ne shekara ta ɗari bakwai da saba'in da uku na ba ta mafi wannan ba ma shekara ba bai kai shekara ba roughly dai kawai bambancin lissafi ne kaga sai kuma ibnu kasirin ibnu hajarin ya wayi gari malami da ya gaji irin wannan ilmamin nasu musamman a hadisi haka ibnu hajarin bai bar duniya ba sai da ya bar matasan malamai da 'yan bana bakwai a cikin malamai waɗanda daga baya su ne suka gaji irin wannan ilimin nashi haka dai haka dai abin ya ci gaba tafiya wata silsila ta ainihin ilimi kamar yadda ibn al-arabi yake cewa wallahi wannan al'amari na ilimi ba zai gushe ba Allah yana fawwala wasu mutane komun karancinsu wanda za su ci gaba da maye al'amarinsa to haka muke fata insha Allah wataƙila next albani din a cikin waɗannan yara ne masu karatu a albani science academy ko a can wani ƙauye ma a cikin ƙasar kano ko zamfara ba amma sani abakar gumba a can wani ƙauye aka haife shi a ƙasar zamfara ba har yanzu garin ƙauye amma sai da zama malamin da duk duniya an san shi sai da zama da kujera a rabi'atul alamin islami ne wanda wanda ita ce hai'a likibari ulama il'alam wanda kuma ana sanya mutane ne kawai idan ilimin su ya kai ba wani magana jam'iyya ko cancanta ko gado ko ƙasar gari ƙasa ko jinsi sanda aka haife shi an san zai zama haka ba san zai zama haka ba da aka ya zama 'ya'yanmu da muke haifa kawai mu sa su a turba alheri ta koyon ilimi mu ta musu addu'a alheri mu sa musu sunaye masu kyau mu dinga sanya musu tun suna yara ra'ayin cewa fa su ga irinsu in Allah ya da Allah zai daga su galibi mu ne da an an samu kuskure tun da duka daga tuba muka ya haka a tsaka ka gani in ba irin malam da shago ba da tun malam yana raye ya san yayi da shi malami ne ina da na faɗa nan ka san in aka ce mutum malamin ka yayi da kai malami ne ko ba sai da ya mutu sannan aka ji labarin ka ba babu shakka kai malami irin ibnu al-qayyim din ne shi ma Allah madaukakin sarki ya kare shi hadhihi tarjamatun mujiza jiddan li hadha al-imam malan tuwaidir yace wannan tarihi ne dan takaitacce kwarai ga wannan babban limami la ta'adu an takuna qataratan min bahri hayati yace wallahi ba za ta wuce a ce kamar dugon ruwa bane daga kogin rayuwarsa kamar ka ɗebo ƙwanƙwala ta guda ɗaya daga teku me zai zama percentage ɗin wannan bai kai komai ba wa ghaidan min faidi jihadi da kuma ɗan ƙanƙanin abu daga cikin wato taskar labaran jihadin shi walau aka sama shaksu da wani mutum zai rantse annahu lam ya ati ahadun ba'dahu misli cewa wallahi wani a bayan shi bai zo ya zama kamar shi ba ma'ana ba a sake yin malami kamar shi ba ila yau mina haza har zuwa yadda da muke magana lama hanafa fi yamini wallahi da rantsuwa bata ci shi ba wallahu a'lam amma dai Allah shi yafi sanin daidai amma bisa abin da ya bayyana a duniyar musulunci tunda ibn taymiya ya kwanta ya mutu ba a sake malamin da za a ce ya kamo shi a malanta keke da keke na ya haura shi wannan magana tsakanin da Allah haka take bisa ga abin da ya bayyana Allah ya daga malamai kowa ya bashi gwargwadon baiwar da ya bashi a irin inda ya daura shi matsayin shi na local champion a ƙauyensu ko garinsu ko ƙasarsu ko a ƙungi da tantar shi malami ko a cikin ɗariƙa shi ko sa, ko ya zama mustaidi ne muƙayyidi da wasu masa'il ko farfesa ne masanin wani ɗan lungu kawai na ilimi da ya kifa kan shi a cikin wajen amma dai malami mutlak wanda yake da irin wannan neta na encyclopedia to ba a ƙara irin ainihin al'imam shekul islam ibn taimiyya ba kaga ya mun ce Ibnu hajirin babban malami ne ko amma hadisi ne ba shi da rabo ko misalan rakan a ilimin aqida irin wannan da muke magana hasali ma ash'ari ne ina ba ta mun fahimci wannan ai kuma da zasu zo malamai ne masana aqida amma kuma ba su san sauran ilmomin ba ba su san kiristanci ba ba su san siyasa ba ba su san ilimi na ainihin wato kasuwanci da tattali ba ba su san mazahib ba za su iya sanin kuma duka waɗannan amma kuma ba su da irin wannan sur'atul badiha hangen nesa irin nashi ta iya kuma ka da hangin nesa amma kuma baka da irin jajircewar da yake da ita ta yi ka da jajircewa amma kuma baka da hikimar da awa irin tashi ta yi ka da hikima amma kuma baka yi jihadi irin nashi ba wato shi Allah ya haɗa mashi abubuwa ne da yawa waɗanda sai aka waiga aka waiga ba a ga wani malami kuma da Allah ya ƙara haɗa mashi irin wannan ba to amma ba a cewa Allah ba zai ƙara yi ba Allah da ya alƙawarin ya keɓance wani zamani ko daga wani ba ko wasu al'umma daga wata ba wajen yadda yake raba baiwarsa da falalarsa da yadda yake nuna ayoyin shi game da halittunsa ba ina fata mun fahimci wannan a taƙaice, malam ya ce wa Inna innahu lamin aljadiri bi kulli muslimin sannan kuma ya kamata mu san cewa abu ne da ya zama abu mai kyau da ya cancanta ga kowane musulmi wa khasatan al ulama minhum musamman daga cikin musulmai malaman cikin musulmai wa du'at da masu wa'azin cikin musulmai an yadrusu hayata hadha shaykh su tsaya su nazarci rayuwar wannan malami dirasatan muta ma'ina ko wa wafiya karatu wadda yake na tsatse cikakke kuma comprehensive wa yanhalu min ma'iniha as sannan su konkwada daga cikin wato ma'i albarkar da ke cikin wannan wato ruwan da ke cikin wannan rayuwa tashi a safi wanda yake lafiyayye wanda yake tsaftatacce wannan magana ita ce maka yi a baya jama'a cewa a yi wannan zamuna namu mu da muke kururuwan mu ahlus sunna ne ɗaiɗaiwan mu da ƙungiyoyinmu da makarantunmu ya kamata mu dawo cikin taitayin mu jama'a tsakani da Allah wannan malami Ibn taimiyya ba a yi mai adalci ba kasan nan ya zama malaman ahlus suna ma ba su san shi ba balle ta ɗaliban su sai a bakin jahilai ne ake jin labarin shi da kuma bakin yan bid'a wanda za su kira shi ba da alheri ba wannan kira ba da alherin ba shine abin da ya shiga cikin kwakwalen mu gama gari masu ji ya kamata kamar yadda na faɗi a ranar a ce ko dai cibiyoyin da suke tutiyar su cibiyoyi ne nazarin addinin musulunci a jami'o'i irin center for islamic legal studies da kenan edu zaria ko center for the study of islamic center for islamic studies na jami'a dan fodiyo da ke sokoto ko a kano ko a ibadan ko a ilorin ko a wurare da ake nazari na ilimin addinin musulunci ya kamata wata rana kawai su kira wani conference na duniya ko wata samina game da ibn timiya da ayyukan shi da rubuce-rubucen da aka yi a kan shi da maganganun da masoya da makiya suka faɗa a kan shi zama dai shine wato major seal shine al-mihwar al-asas wanda za a yi magana a kai ƙungiyar izala ya kamata ita mata ta yi wannan da za shi yin wa'azi na ƙasa da ƙasa ko na lokal government ko na jiha ya zama waye ibn timiya menene abubuwan da yi me ilmomin da ya karanta sauran ƙungiyoyi sauran wato mutane da suke cewa su ma ahlus sunna ne har kaji sun wa makarantunsu ko majalisinsu a ce sunan masallaci masjid ibn taymiya amma kuma ba a san shi ba kaga wannan akwai tufka da warwara a ciki ya kamata a san waye shi a nazarci rayuwarsa a kuma ci amfanin abin da ke ciki na ilmomi da wato ibar wato abubuwan lura abubuwan ɗaukan izina Allah ya bada dama ga waɗanda al'amarin yake a hannunsu su irin waɗannan abubuwa wa ma haza kulli ma da yace baya ga dukkanin wannan bayani la yakhruju an kaunihi bashara yusibu wa yukhti'u musayin da cewa ibn taymiya bai fita daga kasancewar shi dan adam ba wanda yake yin daidai kuma ya kuskure walakin kama qala imamu ibn kathir al'amarin kamar yadda ibn kasirin ya faɗa ne da yake cewa walakin na khata'uhu bin nisbati li sawabi ila sawabi sai dai kurakuran shi idan an gwada su da abin da yake nashi daidai ka nuqatin fi baharil lujiyya kaman wato digo ne a cikin ruwa wanda yake mai tunkoro na teku wa khata'uhu aidan maghfurun lahu kuma muna fata Allah ya gafarta mashi zunuban shi kama fi sahih al-bukhari kama yanda yazo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran idan ainihin wato mai hukunci malami ko alkali ya yi ƙoƙarin gano gaskiya sai ya dace da gaskiya sai ya samu lada biyu ladan ƙoƙari da ladan dacewa wai da ta da fa'aɗa falahu ajaru idan kuma ya yi ƙoƙari sai ya kuskura gaskiya sai ya samu lada guda ladan ƙoƙarin shi wannan hadisi ingantaccen hadisi ne bukhari ya fitar da shi a cikin a mujallaji na sha uku shafi na ɗari uku da ainihin sha takwas cikin wato fatahul bari kenan ko a lamba hadisi na ɗari ɗari bakwai bakwai dubu da da uku hamsin biyu a cikin littafin kitabu la sami bil kitabi wa sunna babu adar al-hakim ta hada fa asaba a akhta wannan nukta ce hassasa wato nukta ce mai muhimmanci game da tarihin kowane malami da kowane mutum cewa alhukumu lil azlam babu wani mutum in ba ma'aiki ne na Allah shi sallallahu alaihi wasallam ba wanda baya kuskure tun daga kan sahabbai da tabi'ai da wanda suka yi da kyautawa malaman sunna malaman hadisi da fikihu malaman alheri dukkaninsu wannan ka'ida ce sananniya ga su cewa suna kuskure kuma suna ainihin yin daidai imam malik an ruwaito shararre magana daga gare shi da yake cewa babu wani daga cikin mu sai ya zama ana ansan maganar shi a yadda wata sai ainihin wato na cikin wannan kabarin aka ce sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da fa kowane malami daga cikin maganar shi akwai wanda za a karba ma'aunin shi ne in ta dace da abin da yake sananne a cikin ka'idar ilimi da nasoshin addini da abin da bai saba wa ka'idoji na usulu na ainihin addini ba sai a karɓi wannan magana daga gare shi abin da ba za a karɓa ba shine duk abin da ya saba wa wannan wanda yana iya zuwa ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ka zo mutum ko dai karancin ilimi ko kuskure ko mantuwa ko rabkannuwa kai koma ganganci ko dan adalci mun yi magana kan tafin ibn taymiya na raf'ul malami anil a'immatil a'lam wanda littafin ya rubuta shi ne dan irin wannan aikin littafin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin na ibn al-qayyim shi littafi mafi girma da ya kokarin tantance wato profession na malanta shine ma'anar i'lamul muwaqqi'in wayar da kan masu sa hannu an rabbil alamin a madadin Allah malami sa hannu yake shi mai wakilta Allah ne yana yin tauki yana yin imba'i a madadin Allah to ga manuwal ɗinsu ya yi kamata su yi hulɗa da nasoshi ya yi kamata su mu'amalanci masu tambaya ya yi kamata su ba da fatawa da sauransu ibn al-qayyim kenan ya yi kasa-kasa da wannan matsala a cikin wannan littafi ina fata mun gane wannan to don haka malami kowane ne shi ba a cewa duk abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari daidai ne sai dai ya zama za a mai hukunci da abin da ya galabaici ɗayan idan malamin yana suna malamin alheri ana fatan ya zama gaskiya da abin da yake daidai da gamdakatar sirinjaye aka san haka sai a mashi hukunci da haka idan malamin yana bid'a ko mai son zuciya ko batacce ana sa ran ya zama rashin gaskiya ya rinjaya amma wannan ma bai hana kuma a samu wani abin kirki game da shi su malamai isu sun san haka da za ga suna sauraron junansu suna karanta littafan junansu don ko da malami ɓatacce ne ko ya kai shaidan bata hala a samu wani ɗan alheri a cikin batar shi to sai ka zare alheri ka kyara ya batar shi ina fata mun gane wannan da aka alhamdulillahi mu a nan makarantar mu ta dara hadisi salafiya dama mala albani bai koya mana ci ba bai tsaura mu akan turba ci ba Allah ya saka mala umar da alkhairi na jira yana wannan magana babu magana ci jama'a nan magana ce ta ilimi hujja wanda masu iya magana suke cewa ko takobin ahalus sunna ko magana ce akan malam ya ɗaura mu akan ga abubuwa na ilmomi ga ka'idojinsu ga hujjojinsu ga yadda ake kafa hujja da su ga kuma kayan aikin Allah ya saka shi alkhairi don haka kaga al'amarin mu yake da haske jama'a wannan makaranta kuma ko shi malam din mun sha gani a aikace sai ka ji ya yadda fatawa wani malami wanda ake ganin yana matukar ƙaunar shi kamar abakar gumi kamar fatawa nasir dinar albani kamar malin zafar mahmud adam kamar imam malik suka ji ya ce fatawa na ba daidai ba ce sai a nai addu'a a sanya albarka gare shi amma sai a ce wannan ba daidai ba ce don ta sabawa abin da annabi ya faɗa ko ta sabawa abin da yake ne daidai saboda hadisin bai inganta ba ko saboda ba haka ya kamata a wajen hada matsalan ba wanda ina jin wannan daga gaskiya bane da mashi bakin jini a gun mutanen da ake cewa malamai suka kuma sa jahilai a cikin gaba don su malaman su ne suka canza magana suke cewa yana zagin malaman fiƙi yana daga cikin abin da wata ƙungiya ta ce daga cikin dandan da ya sa ta yi baran-baran da albani suka rubuta suka sa hannu cewa yana zagin malaman farko Allahu akbar kai da ma wato duniya ma ashbahal amsi bil yau kullum tana kama da ɗayan rana haka larabawa suke cewa ma ashbahal lai bil bariha me ya kai kamar jiya da yau za ga abubuwa kawai kullum watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ibn tamiya din haka aka ce yana sukan malaman farko to haka aka ce mu malam albani namu shi ma yana sukan malaman farko alhalin kuma waɗannan malaman in sun yi bakin jini to babu abin ja masa bakin jini fiye da cewa sai an bi malaman farko to ya danganta anan kowa me define din farko a gun shi ko me definition din malaman farko a gun albani malam Muhammad Awar rahimahullah da ibn taymiya al-ahmad ibn abdul halim rahimahullah me ma'anan malam farko a wurin su da kuma a wurin khusum din su waɗanda suka zage su da abin da ba zai zagu ba don haka jama'a ya kamata mu san wannan a matsayin ka'ida ga duk mutumin da muke sauraron shi a ilimi kuma wata rana malam muhammad al-awwal adam al-albani jama'a ayi hakuri musamman wanda suke ji wannan katun daga nesa za su ga za mu yi wata ambatan wannan malami dole ne mu ambaci alherin shi dan mu muka san irin alherin da muka kwankwada daga ainihin wato bakin shi da ilimin shi a muciya wata rana ya wata magana wanda na riƙe wannan magana kuma ina cin morinta har kullum ina fata wasu daga nan za su iya tana magana da ya ce idan malami ya faɗi magana idan yana da hujja ba zai numfasa ba sai ya faɗi hujja saboda ya fi mai zaman lafiya shi to da ka bil hujjati idan malam ya ce kaza halas ne ko kaza haram ne inda ya da aya ko hadisi da ya halasta ko ya haramta ko ba zai numfasa ba sai ya faɗa maka saboda wannan wannan ne bara'atu zimmati wa qurratu ƙalbi idan ko bai da hujja to za zaka ji ya fara kama kale ya cewa saboda kaza saboda kaza ba zai faɗa aya ko hadisi ba yace to a irin wannan sai ka auna maganganun da yake faɗa na gaskiya ne ko ba gaskiya ba kun gane kuwa in malam ya faɗi magana ya da hujja to hujja zaka kalla kawai ba ruwan shi. amma in bai da hujja to zaka ji bai kawo aya ko hadisi ba sai dai surutai yanzu a ce wannan ba kyau jama'a eh a ce kaunar annabi ta zama laifi amma da cewa yi fa zina haram ne kafin ya numfasa zai faɗa aiki ko hadisi da cewa zai yi aikin hajji farilla ne kafin ya numfasa zai faɗa haka amma da zaran ya ce maulidi jama'a addini ne to ba zai iya kawo ayat ta faɗa haka ba ko hadisi ko to menene ne ma kama kame to a yanzu a ce ai karanta qur'ani ake yi ai taruwa ake a tana da ranar da aka samu haske a duniyar nan ai kaza kaza kaza to kaga duk wannan ya riga ya baka ma'auni game da mafuskantar magana cewa son zuciya ce ya rage idan kai ma ina shine fake don kuma kuwa da bambanci sai ko bambanta a nan wajen to wannan magana a gumala albani na jita ma karatu ya fi daga cikin wato taska ce ta irin basirarsa kuma kowa ya ɗauki wannan ƙa'idar jama'a ya dinga aiki da ita ya gani duk malamin da kake saurare din inda ya magana me zai biyo baya hujja ko to bi hujja idan ta inganta shikenan in bata inganta ba shikenan amma in ba hujja zaka ji irin abubuwan da zai dinga yi kenan to dan haka da haka ake gane malamai na Allah masu magana idan ibn taymiya din din maganganun da yake yi a cikin littafin nan babu wanda yake numfasawa sai ya kawo hadisai ayoyi maganganun malamai magabata a kai kamar yadda shi mala albanin haka ya sanu da waɗannan irin akidu da irin jajircewa ko duk inda yake magana yana nan tare da hadisai yana tare da ayoyi maganganun malamai a sako da tafai a karanta a buɗo nan a faɗi nan ina fata mun gane wannan ina dabdala ne akan wannan nukta jama'a cewa babu wani malami ibn taimiyan nan duk girman malantar shi yana da kurakurai Ba ga albani nasiruddin akwai inda ya ciyo kwala ibn taymiya cikin silsilar sahiha da ya inganta wani hadisi ina jin hadisin man kuntu walihu fa aliyun maulahu kuma man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wa wani lafazi makamancin haka ya ciyo kwallo ibn taymiya ya ce wannan hadisin ya inganta ke amma na ga ibn taymiya ran shi to kuskure ya ce watakila sai ya bashi ya ce watakila saboda kwarewar shi a hadisi da kuma saurin sanin ingantattu da wanda ba su inganta ba ba tare da ya haɗa hanyoyi yadda muke samun haɗa a yanzu ban ji albani shi sa ya inganta hadisi amma ga irin wannan akwai shiga kowane malami ina fata mun fahimci wannan eh? ya rauna na kamar matsalar da wani lokaci can san da aka karatun sportis sala game da sauke hannu ko amin sa hannu a kirji bayan tasowa daga ruku da irin yadda albani mai littafi suka sha bamban da albani mai kanta da littafi da matsalar ibn qayyim game da tafiya sujuda akan gwiwa duk sai da aka yi dabdala sosai akai waɗannan kabaya din kaga duk irin su ne waɗannan ina fata mun fahimci wannan zaka ya kamata idan muna da siti kar mu dinga mu duk wani mutum da muke ji sa makanta annabi ne kawai ake mishi irin wannan biɗin na ɗari bisa ɗari babu kanta a cikin bin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula to amma mas'ala ita ce su makiya a har kullum to wannan kurakuran su suke nema yanzu in suka tashi neman waye ibn timiya ba su nemi littafan shi su karanta ba a za su nemi mai abokan gaba suka faɗa gaba da shi ina ne yayi wani dan kuskure ko aka same shi da tuntuban harshe ko aka same shi da gazawa sai su capitalize akan shi shine mai waƙe yake cewa farasa su man ahbabtahu zahabun kama sabul ladhi lam tardi anhu rasasu haka mutane suke kibiya ta mutumin da kake kauna sai ka ce zinariya ce ko da ya harbe ka da ita amma zinariya da wani ya mika maka in ba kauna sai ka ce ya harbe ka ne da kibiya da mutum zai mika maka kuɗi idan abokin gaba ne sai ka ce ya ci mutuncinka ya mai da kai almajiri ne eh, ka ga ne kana bukata ne amma idan masoyinka ya maruwa sai ka ce ai yana min ne dannan koyi darasi sai ka san yadda za ka bashi mafita haka mutane suke ko haka mutane suke al'amarin mutane yana ban mamaki game da so ko kin abin da suke so ko suke ki wa as'alullah wallahi as'alu an yadzila lana wa lahu muslimin al-ajra wal mafuwa malam tuwaidir yace Allah nake roko shi kaɗai ya cika mana sakamako da mu da shi ibnu taymiya da dukkanin musulmai ya cika mana sakamako da lada wa an yarfa'a manzilatahu fi a'la illiyi ya kuma ɗaga darajar shi a cikin mafi ɗaukar daraja ta wurin mutanen kirki wanda suke a illiyi ma'allazina an'ama Allahu alaihim tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina Allah ya shi a cikin waɗanda ya musu ni'ima daga cikin annabawa wasu diƙina da wanda suka gaskata Allah wa shuhada'i da waɗanda Allah ya ba su tare da shahada والصالحين da mutanen gari wahasuna ulaika rafiqa babu shakka waɗannan tawaga sun kai abin a ce tawagar ka tawagarka waɗanda zaka zama abokin zamansu haka muke ƙara saka mala albani a cikin wannan addu'a domin wannan littafi watakila wasu mu ma kafin su ji sunan shi a baki albani ba su taɓa jin labarin hamawiya ba sai da mala albani ya dawo daga yola ya ce za a yi karatun hamawiya sai ana rufa kwano a kawo mutane suka siya mutane ba su ma san menene ke ciki ba ba mu nan kaɗai a ƙasar nan gaba ɗaya sai malamai ɗaya ɗaya shi ya kawo wannan alheri da haka Allah ya bashi ladan da yake ba mutumin da ya da alheri a cikin mutane Allah ya bashi ladan da yake bai mutumin da ainihin wato ya raya wata matacciyar sunna ya Allah ka bashi ladan da kake baiwa mutumin da ya alheri mutanen bayan shi suka ba alherin a kasa malam ya ce masadir targama ga wuraren da za a iya karanta tarihin shekul islam ibn taimiyya daga ciki akwai littafin a tazkiratu wal ikibar walinta intisari lil abrar difa'an an ibn taimiyya wannan littafi wallafan malam imaduddin ibn ibrahim al-wasiti wanda ya yi shi don kare ibn taimiyya wannan littafi ya da ta aliyu aliyu hasan abdulhamid ali hasan abdulhamid kenan ko al sai kuma littafin nahiyatun min hayati shekhar islam ibn taymiya li khadimihi wanda ɗaya daga cikin masu yi ibn taymiya hidima ya rubuta shi shine ibrahim ibn ahmad al-ghiyani tahqiq muhibbuddin al-khatib a wannan zamani an yi taqiqin shi malam muhibbuddin al-khatib shi ya taqiqin sa sai kuma littafin al-uqud ad-durriya fi manaqib shekhar islam ibn taimiyya libn al hadi mun yi magana akan shi ba su ɗaya ba su biyu ba ko akwai kuma littafin al-alamul aliyya fi manaqib Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na wancan malami al Umar ibn Ali al-Bazzar kuma asma'u mu'allifat Sheikh al-Islam bin Taymiyyah wanda ake dangantawa ga Ibn al-Qayyim da yake akwai tababa game da dangantawa akwai kuma qit'atun min maktubi Sheikh Shihabuddin Ahmad ibn Murri al wato wani bangare na rubutattun wasiƙa da malam Ahmad dan Murri al ya rubuta ahadu talamizati shekul islam ɗaya ne daga cikin ɗaliban ibn taimiya ila hanabilat ta ya rubuta saƙon zuwa ga masu bin mazhabin hambaliya mazauna garin dimashik sham ta hakikin muhammadu shaibani akwai alwafi bil wafaya na al'imamu safadi as safadi ɗaya ne daga cikin ɗalibai waɗanda suka zo makarantar ibn taimiya ƙarshe ƙarshen rayuwarsa amma shi ma babban ɗalibi ne a makarantar zahabi littafin fannin musamman wafi akwai shi a nan yana da gaske littafai kwarai da suka kai matuka wajen yin tarihin ibn taymiya mun yi magana akan shi a baya al-imam safadi kenan ka karanta shi a cikin juz'i na bakwai shafi na sha biyar zuwa na ainihin talatin da uku akwai kuma fawatul wafayat fawatul wafayat na al-imam al-katabi wanda wannan wafayat kaman karishe ne na da ya kubuce ma wancan alwafi bil wafayat a cikin mujallabi na daya shafi na 40 74 zuwa na tamanin sai kuma littafin albidayatu wan nihaya na al'amatu ibn kathir a cikin mujalladi na hudu shafi na biyar zuwa arba'in. akwai duwal islam shine tarihul islam kenan na al-imamu zahabi zahabi a shafi na ashirin. da tazkiyatul huffaz har ila yau na zahabi ne a cikin shafi na hudu mujalladi na hudu amin a cikin lamba ta shafi na 1496 zuwa 98 da kuma ziyul al'ibar a cikin shafi na 80 da ainihin hudu da mu'jamu shiyukh na al-imamu zabi a cikin juz'i na 1 shafi na 56 zuwa da bakwai da kuma zairu tabaqatil hanabila na al-imam ibnu rajab bin al-hanbali ibnu rajab shi ma yana daga cikin wato jikokin ibn taymiya ilimi domin shi kuma sibul qayyim sune malaman shi wannan yana daga cikin manyan malamai ibn rajab kamar da aka sanya da sharhin bukhari ya da likafai ga sanan dubga dubga babban malami a cikin mujalladi na hudu shafi na 387 zuwa 400 da ainihin wato takwas duka littafan ga sanan galibin su a wannan kanta da ke dama da ni akwai littafin ainihin wato al-raddul wasir libni nasir al dimashq shi ma mai da martani ne ga wasu wanda suka nemi su aibata ibnu taymiya akwai risalatun qasira fi fadli Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa muhabbati ahli Ilimi lahu takaitaccen littafi mai nuna falala Ibn Taymiyyah da kuma nuna ƙaunar da masu ilimi suke masa wallafan Abdullahi ibn Hamid Muhammad ibn Shaybani yayi taqiqin sa akwai littafin ad Kamina al-Kamila fi a'yan al-mi'at al-thamina na ainihin al-Imam hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mai Fathul Bari gashi nan shi ma anan a cikin mujallaji na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da hudu zuwa ɗari da saba'in sai da shafi ashirin da wani abu kenan a tarihi wannan littafai in ka je kana karanta su kowane ɗabi'arsa a kowane za ka tarar littafin gaba ɗayan shi kan ibin taymiya ne kowane za ka tarar littafi ne tarihin mazaje ne mabambanta kamar wafi bil wafayat kamar fawatil wafayat akwai kamar shi wannan a adrul kamina tsabakat ne na malaman da suka rayu Filmi atifamina, tisamina kamina zinariya wadda take ainihin wato ta can ƙasa fi a ayanin mi'atif samina game da ayan sanannun malamai wanda suka yi fice a ilimi a cikin karni na takwas shine al-mi'atif samina to wannan littafi babu shakka ibnu hajjirin ya yi ƙoƙari sosai wajen tara tarihin malamai ya magana sosai akan ibnu taimiya a kuma littafin taqrib lil hatib ibn hajjirin ala radd ibn nasir taqrib wato kaman wani yabo ko forward da ibnu hajirin ya yi a kan littafin can na arraddul wafir na ibnu nasir shi ma muhammadu da shebani ya mashi tafiki akwai kuma almanhalu safi na ainihin jamaluddin abul mahasin a cikin juz'i na ɗaya shafi na 358 zuwa 362 akwai ɗabakatul sufas na limamun suyuti a cikin shafi na 520 zuwa 521 akwai shadaratun zahab fi akhbar man zahab ko a cikin juz'i na shida shafi na tamanin zuwa tamanin da shida akwai alkawakibu durriya fi manaqib ibn na mar'i ibn yusuf al wancan dai ainihin wato ɗaya daga cikin ɗalibai ibn taymiya shine shi akwai ashhadatu zakiya fi sana'il a'immati al ibn taymiya har na mar'i ibn yusuf al akwai al-badr fi a'yan al-qarn al-tasi wanda shaukani yayi ci gaba ne daga inda malamin can ya tsaya shine ibn hajar ibn hajar yi adunar kamina fi ayanil mi'ati thamina karni na takwas sai shi ma ya zama ya mutu a karni na takwas ba da sai kai kuma da ka zo daga baya shaukani sai ka ce to ga al-badr farin wata wanda ya fito game da tarihin al malaman karni na tara bayan wancan kenan Kamar zai ne akan abin da ibn ya yi. Allah ya ji kansu da rahama ga baki ɗayansu a cikin mujallabi na ɗaya shafi na 63 zuwa 72 akwai alƙaulul jari fi mata Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah al-Hanbali na malam Safiyuddin al wato yayin littafi don tarihin Ibn Taymiyyah da bayyana darajojinsa akwai littafin Jila'ul Ainai fi Muhakamatul Ahmadai Zama wannan littafin dole mu tsaya mu sauke lamba kan shi mun ta ambatar suna littafin muna wucewa saboda galibin su sunayen kawai ma muka yi sun ba mu taɓa karanta su ba da sauransu Allah dai ya fi mana <clears throat> duk abin ɗan takifanci ne abin da ya faru shi ne akwai malam ainihin wato al shi ne khairuddin nu'man ibn mahmudin Al-Alusi. malam ɗan malam malam alusi mai tafsirin ruhul bayan ko ruhul ma'ani na ruhul ma'ani <coughs> babban da aka rubuta a kamar shekara 100 da wani abu da suka wuce zuwa 200 babban malami ne daga cikin usra ta malamai usra ta malamai da aka sani a ƙasar Bagdad da an ce usra ta afandi Lusi, kowa ya san su dangin malamai 'ya'ya da jikoki da kakanni ina fata mun fahimci wannan sai suka zo duk da a lokacin ana fama da matsaloli a rayuwa na dangane da daidai lokacin da turawa suke kururuwa ne ta mulkin mallaka Kurawa sun fito da maitarsu game da kasashen musulmai kasashen afirka game da mallake su da canza musu aƙidu canza musu manhajin rayuwa kawo musu kiristanci da ainihin globalization kawo kuma corruption na mulkin demokradiyya da kuma satar arziki wannan shine asalin ma'anar mulkin mallaka a dai lokacin ana wannan kururuwa kuma a dai lokacin wato bid'a ta yi zarciya akan al'amari na sunna sai Allah ya fitar da wannan usura ta dinga haifar da malamai waɗanda Allah cikin ikon sai sa su akan seti akan fitara ta ilimi mai kyau musamman shi wannan matashi mai suna Nu'man ibn Mahmud Allah ya taimake shi ya ci karo da tafan malam kuma sarki shine Sadiq Hassan Khan ko wannan malami na ƙasar Indiya ne ko abin da ya cikar da tafan shi wanda suke tafan sunna ne kuma ya ci moriyarsu lokacin da ya je aikin haji to yana nan akwai kuma wani malin <clears throat> babban malin ne jama'a shine a <clears throat> ma'aziratan malam ahmad ibn muhammad ibn ali ibn hajar alhaitan littai musanna kasan kowa zai tuna sunan nan tun a karatun hikiba ko malam haitami ibn hajar malami har ana ce mashi shekul islam saboda yau littafin shi ya mutu littafai sun fi ya mutu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari tara da saba'in da hudu yau kwatankwacin shekara ɗari hudu kenan da sittin da biyu wannan malami ya shahara da gaba da ibn kimiyya zama ya shahara da kiyayya haddi inda ake tarihi sai an ce mashhurun bi adawatihi ibn taymiya baya kauna ibn kimiyya bai ƙaunar su ibnu abdulhadi da su ibnu da aka duk inda ya zo yana magana in ya samu kafa sai ya suke su karanta littafin shi a zawajar, karanta littafin fatawar hadisiyya na shi zan iya tana misali ɗaya biyu ko uku a cikin fatawar hadisiyya da aka mai tambaya game da matsalar hadisan sifat domin ash'ari ne jal wannan kuma shine dama wato Sos na gabar kun san masu gaba da ibn taymiya akwai sufaye akwai asha'ira akwai 'yan mazhaba gani kashe ni akwai malaman da suka yi wanka da ruwan jahilci irin da malai yake cewa ruwan ilimi ya buge su akwai kuma waɗanda suke yin gaba saboda su kuma khalafawa ne ga irin waɗannan ma'ana malaman su ne suka ɗaura su akan taragon gaban kawai da ka kawai suka bi su yan abiyari ma sha kiɗa da ko nan da bakokin akwai waɗanda saboda ash'ariyanci sun riga sun sha ash'ariyanci sun ƙoshi ta waye gari mazabin ash'ariya ta zama kamar ita ne asalin gaskiya da maturidiya. malam iya wannan bayanan a can baya katan akamul a cikin fata wannan wanda suke bin katuwa ita tunawa muna dan tsokaci ne kawai akwai kuma waɗanda saboda suna bin ɗariƙun sufaye ibn tamiya ya zo ya raga da waɗannan da ake ganin waliyyi su hallaj su ibn saba'in da makamantansu ya zo ya tona asirinsu ya faɗi abubuwan da suke da shi na sharri da abubuwan kyama akwai kuma waɗanda saboda suna da mazhabin da suke bi a kan shi suke addini shafi'iya ne ko hanafiya ko waye ya ba da fatawa ta saba wa tasu sai su ce ai ya saba wa ijma'i ya saba wa abin da aka sani duk waɗannan malaman sun yi wannan gaba da shi akwai kuma waɗanda saboda kawai karatun su ne bai kai nashi sun ji ya fi su sanin abin da suke ganin sun sani irin su malamin sun da muka faɗa abu hayyan ko mai tafsiri shi ma to waɗannan su ne cika daga masu gaba da yana raye da kuma cikin wani iko Allah babu zamanin da bai samu abokan gaba ba har yanzu dinnan to sai kuma aka samu masu bin waɗannan ɗalibansu da mabiyansu da muridansu da muƙallidansu kowanne sai ɗebo jama'a shi sai zuba a taragon gaban kawai sai a ci gaba tafiya da aka sai zama su ba sama abin suke gaban ba kawai an mudi musu wasiya ne inna nu haziruka ibnu taymiya wa madrasatun ina fata an fahimci wannan to wancan mutumin malam ainihin wato ibn hajarin da haitami haitami ba haifami ne majma'un zawa'in ba ba kuma ibn hajarin asqalani da aka sani ba wannan ibn hajar al-haitami haitamin nan malami ne ana ce mashi imamun haramaini to da ya zo makka ya zo madina kuma yayi yi rubuce-rubuce da yawa jama'a aka yi mai tambaya game da hadisin nuzul hadisun na laifin kimiyya yawan lissafi ko da ya bada amsa ya ce to wannan hadisi mu dai a mazhabin mu ana tawili amma ba mazhabin mu kun san ba irin na malaman hadisi bane domin wannan hadisi ya batar da malaman hadisi tun ma na farko ballantana na ƙarshe sai ce kabin taimiya wa tsullabi da shi ya kwatance ka gani saboda abar gaba bai faɗi kowa ba sai shi da yana magana a kan littafin ko kuma a ƙidan a ikhwanus safa akwai wata bakar aƙida ta watan falasifa musulmai wanda su ne suka fara addinin interfaith ƙoƙarin waffaka tsakanin ɓata da shirya a mai da su abu ɗaya suka ɓoye sunayensu tun zamanin banin abbas aka yi wannan suka rubuta wasu wasiyoyi da wasu maganganu da aƙidoji a cikin falsafa da ilimi na mandiki da ilmul kalam da waye ana ce ma littafin risalatu ikhwanis safa yan shi'a ne da ɓatattu zindikai da makamantansu suna danganta wannan risala wani lokaci ga Ja'far bin Sadiq rahimahullah ɗaya daga cikin ahlul to da aka ne fatawa game da ingancin wannan dangantawa ya ƙaryata ingancin dangantawa wanda shine daidai amma sai ya ce malamai da dama sun karyata wannan ingancin danganta ta ga Ja'far bin Sadiq bata inganta zuwa gare shi ba kamar da makaryata sai ya ce amma ibn taymiya kamar al'adar shi garin karyatawan ma sai da ya wuce makaɗi da rawa ma'ana bai yadda da karyatawa da ibn taymiya ba ibn taymiya shi fa karyatawa yi ya maganganu kuma na ilimi da adalci ya faɗi ma asalin suwaye behind wannan rubutun amma sai da ya soki ibn taymiya akan wannan gaske da shi ma yadda da ita kwatankacin su biki da ya ce ibn taymiya bai iya magana game da hukuncin wanda ya zagi annabi ba ma ashbaha al-layl bil bariha ina bata mun gane wannan misali na biyu kenan ko misali na uku ha ila yau in zan iya tunawa a cikin dai wannan littafin shi. yake cewa da aka tambaye shi ainihin wato wannan misalin ya kuɓi cin ya isa ka wani misalai ko a takaice duk wanda zai karanta littafin fatawal hadisiyya ko zai ga irin wannan duk inda ya magana sai ya ce wala tabtar bi qawl ibn taymiya huwa wa wala tabtar bi ma kala ibn taymiya huwa wa ibn al ok a akan matsalar saki irin dai wannan saki uku a kalma ɗaya da sauransu suna nan birtik a cikin littafansa a cikin zawajin musamman da fatawal hadisiyya to daga cikin irin tambayoyin da aka mishi a fitawal hadisiya sai aka tambaye shi aka ce me za ka ce game da irin maganganun da ibn taimiyya ya akan sufaye da wasu daga cikin manyan malaman falsafa na musulunci irin su gazali da makamantansu me kun ya ce wannan maganganun mu mai da su ba ibn taimiyya da ya faɗe su ya faɗa ne akan mazhabin shi kuma ga hujja kaza kaza ka sai ce ku kyale ibn taimiyya inna ma huwa rajulun dalun mudillun jahilun mubtadi'un wallahi wannan kalmomin su ya faɗa na so a ce na ga littafin da shi nake ta nema da na karanta daga cikin mutane sun ji amma littafin yana nan ana insha Allah zan yi mana photocopy daidai wajen ina da shi a cikin ainihin system ina soft copy ya faɗi maganganu na ɓatanci da sharri ma ibn taymiya kagen fatoyin da ibn taymiya bai yi ba wasu kuma ya canza maganganun cewa ibn taymiya ya warware ijma'i kan mas'ala kaza da mas'ala kaza da mas'ala kaza ya ya haɓɓi ya kan kaftare girma annabi ya ba a ziyara annabi ya yi kaza yi kaza yayi maganganu munana masu ɗaci waɗanda duk mutumin da ke da insafi ba zai yi su ba to kaga wannan shine wa ainu rida an kulle aibin kalilatin kama ana ainu saqdi tubdil masawiya idan yadda to tana ainihin kau da kai daga kuskure amma idan kiyayya fa to duk inda ta ga wani abu abin nan sai ta faɗa me yake cewa ne ɗaya mawaƙi yake cewa idan u khairan zukirtu bihi a sai su danne wai idan sami'u sharan zukirtu bihi azinu na manta asalin waka sai su yaya ta shari idan sun jawon ambata yana maiwa da martani ga abokan hamayya shi to da ya waɗannan maganganun ya kwanta ya mutu ana nan ana nan sai wannan malami ya taso shine na'uman. ibn muhammad al-alusi shi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1317 kwatankwacin shekara 118 kenan yanzu ma'ana kaman karni da ya wuce da dan wani abu kada kaga bayan wancan ya shuɗe da shekara fiye da ɗaya sai Allah ya kawo wani wanda zai rama wannan aikin to dai zai karanta wannan magana yaga kuma ana ganin girman wannan malami da haka a wannan zamanin duk an yarda da maganar cewa ibn taymiya batacce ne sai a ce waye fara sai a ce ai mufti haramai ne Ibn hajar al-haytami haka ana ta ta magana to sai ga shi ba zai bar wannan aiki ya tafi a banza ba kamar da fada muqaddima litafin yace sai ya tamasuri da ayat da Allah yake fada cikin suratul maida da Allah yake cewa da ayyul ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'an qawmin alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit taqwa yace Allah ne ya faɗi cewa ya kunda kai imani ku zama masu jajircewa akan al'amarin Allah na lillahi shuhada a bil ku dinga shaida da adalci kuma kar ku bari gaba ta hana ku faɗan gaskiya ku dinga ga faɗan gaskiya kuna adalci shi ya fi kusa da ku zama mutanen kirki yace wannan ayar da ya tana ga gaba zai kyale wannan magana ba za ka da bai same suna jila'ul ainai buɗe idan mutane dan idan mutane ya rufe bi muhakamatul ahmadin wajen yin hukunci ga Ahmadu guda biyu su ne Ahmad ibn Abdulhalim ibn Taimiyya da kuma Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hadar al-Haitam ma'ana su biyun yanzu ya naɗa kanshi alƙali dama kuma alƙali ne alƙali ne na musulunci duk daga baya ya yi ritaya ko ya yi kenan za a ce ya koma karantarwa kawai ya naɗa kanshi alƙali zai musu hukunci wannan littafi da ma ya kai matuƙa wajen kasancewa ɗaya daga cikin tafin da suke nuna alherin da ke cikin ilimin musulunci da ma da irin abin da ke cikin musulunci na maudu'iyya malamin ya yi rubutu yadda ka san a irin zamanin nan da ake rubutu academically babu san rai ko guda ɗaya maganganun yake ɗaukowa ka ce kaza amma shi kuma ga abin da ya ce a littafin shi wannan maganar da ya faɗa ba shi ya fara faɗanta ba wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa sannan ga hujjata nan a cikin ƙur'ani ga hujjata nan a cikin hadisi ga maganganun ga su kwararo daga cikin zamanin farkon musulunci har zuwa zamanin da yake rayu ya ƙara ɗauko wata matsala kafin nan sai da ya tsaya tukunna ya tarihin waye ibn taimiyya waye shi wannan abokin hamayya sannan mutanen da ake cewa ibn taimiyya yana kin su duk sai da ya kawo su ɗaya bayan ɗaya tunda kan su gazali su ainihin farabi su ainihin razi su fakhruddin razi kenan ko ibnu saba'in waɗannan daga cikin falasifa daga cikin sufiya su hallat da su duk sai da ya kawo su ɗaya bayan ɗaya faɗin waye su ya ɗauko daga su maganganun da suka fara dan a san su waye aka ce yana su kuma akan me yake kinsu sai da ya fito da komai fili sannan ya fi kuma tarihin ya ce ibn taimiyya jahili ne wannan ya sake to bari ya tarihin waye ibn taimiyya su waye iyayen shi malamai a cikin iyayen shi da yan uwan shi da dangin shi su waye kuma ɗaliban shi da ya fitar daga makarantar shi da a gane shin wani jahili zai iya graduatin waɗannan duk sai da yi wannan jama'a littafi ne wajen shafi ɗari shida ya kai wato ina ma kowa daga cikin wasiyar ya samu kan littafin nan tsakani da Allah za ka ƙaru da matsaloli na ilimi ba ƙanƙani ba jila'ul ainai fi bi muhakamatin ahmadin ko ahmadin a cikin nuskar da take na an buga shi ne da bi muhakamatin ahmadin akwai ta hakikin wani ba misri salafi ne ya ta tahqiqin shi ya tantance abubuwa sosai a ciki to a cikin nan ya yi wannan aikin daga ƙarshe ya concluding kuma har ya gama duk inda ya ambaci shi wannan da kike ibn taymiya sai ya ce Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama duk inda ya ambaci ibn taymiya sai ya ce Allah ya mishi rahama duk inda ya ambaci gazali sai ya ce Allah ya jikan shi kowanne malami yana mai tarahum ma'ana shi dai kawai yana kokarin ya fitar da abu ne bisa adalci da amana ilimi wannan littafi ya kai matuƙa wajen tantance waye ibn taymiya me kuma wajihin fatawoyin da ya saba wa mutane game da fana'in nar game da talaqus salat game da ziyarar kabari game da ziyarar kabarin khalil game da kaza game da kaza game da umara duk fatawar shafi fiqh ko usul ko hadisi ko menene sai da ya kawo su gaba ɗaya. sannan ya bi tarihin malaman da bamani bayan zamani suka dinga gaba da ibn taymiya da kuma wanda suka dinga musu da martani duk sai da yawan nan malami ne masanin tarihi masanin lugar arabiya masanin fiqhu masanin usulu babban malami ne malam nu'man ibnu muhammad al-alusi kenan Allah madauke sarki ya gafarta mishi wato duk dai wannan yana ƙara tabbatar mana da irin sara irin albarkar da ke cikin ilimi na addinin musulunci da kuma cewa wani zamani baya kubuta daga wani malami wanda zai iya tarewa musulunci ainihin wato fada za a iya samun babu shakka za a iya samun wani ka ga ya zama musulunci fitina malami ne amma kuma maki gaskiya ya fi kowa sharri irin wannan malami ga ilimi amma kuma ga ƙin gaskiya da haka sai ya zama in ya faɗi magana ta son zuciya ya san yadda zai yi laɓon ƙwayata a rasa da za a yi da shi malamai su rasa da za su yi da shi su kuma jahilai tun da suna ganin malami ne su ga ai gaskiya ce shi an kasa mai mashi da martani na fata an fahimci wannan to Allah ba zai kyale shi ba ko ya mutu ne yana kabari ko yana raye sai Allah ya ɗaga ruwan da zai nuna mutane abin da ya faɗa wanda ba gaskiya ba ne. tarihi ya tabbatar da wannan dukkanin zamun irin abubuwan da wannan ya zo ya yi kwanaki malam ya yi magana game da matsala matsalar ainihin wato khatibul bagdadi da shi da wancan kausayi ko wanda ya zo ya ciwo kwalar khatibul bagdadi ya dinga an taya mashi zagi yana tsindima shi cikin jahilci saboda maganganun da ya yi akan ainihin wato imam abu hanifatan nu'man rahimahullah wanda maganganu ne da ya rito su da isna su kai kausari saboda makancewa da bin mazhaba ka zo kai ta surutu lokacin da kausari ya yi wannan maganganu aka rasa yadda za a yi shi babu wanda zai yi mishi mukama sai daga baya aka zo aka sami littafin at-tankil ma fi ta al-kausari min al-abatil Wani ne kenan Abdurrahman al-Muallimi wani babban malami da kasar Indiya ko ya zo ya buji buji da shi kaga ƙaryar da ya yi da sharrin da ya yi. da ainihin abubuwan da ya yi na barna da bida a lokacin da yake su shi malami ne da baya da aka iya da shi kuma duk wanda suke kusa daga cikin malamai iliminsu bai kai su iya mishi mukawama ba watakila sai dai kawai imanin su ya kwace su kuma yanzu ai muna samun kan masu kirna matsalolin Za ka ji wani wa'azi ko wani kaset ko wata magana ta wani malami maki Allah sai ka rasa yadda zaka kawar wani magana amma kai dai ka san ƙarya ce saboda ka san darajar sahabbai ko ka san gaskiyar sunna ka san ƙarya ɗabi'a amma in yi magana kai dai a lokacin wallah baka safaro ne ta ba sai ka ce Allah ya isa wannan malami akwai maki gaskiya kai Allah ya isa ka wuce amma ana nan sai ka ji wani malami daga wani lungu kawai ya tuntumo shi kawai malam ya rada shi da ƙasa ya mai tumbur sai a ganshi a dage duk ai kabbara a ce shikenan asiriya to Allah ya samu dace shi sa mutane su kwantar da hankalin su jama'a wannan al'amari na addinin Allah dole sai ya kai labari saboda alƙawari ne na Allah madaukakin sarki Allah shi yadda da mu to wannan a take kenan game da littafin jila'ul ainain fi muhakamat al-ahmadain na malam khairuddin nu'man ibn mahmud al-alusi rahimahullah a ce malam ce daga cikin littafin haila akwai al-fathul mubin fi tabaqat al-usuliyin al wanda malam maraghi yayi a cikin juz'i na biyu shafin 134 zuwa 137 akwai kuma littafin mu'jamul mu'allifina na umar al-kahala a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 261 da al'alam na khairuddin zarkali gashi na ana wannan lissafi mai dogon kare wanda tarihi ne na malaman musulunci tun daga farkon musulunci har zuwa zamanin da shi zarkali ɗin ya rayu da malaman musulunci da malaman da suka yi rubuce-rubuce kan musulunci domin al'alam fi tabaqati ulama islami wal mu'arribina min ghairi ahli islam tarihin malaman musulunci da kuma malamai masu rubutu akan larabci da musulunci orientalist waɗanda ba musulmai ba yana da matuƙa amfani wajen karatun tarihi jama'a domin kamar shi ne nukatul bidaya na karan tarihin malamai zai kawo maka tarihin a takaice wani zai wuce shafi layi biyar layi uku layi hudu ko makamantan haka sai kuma ya gaya maka masadir inda zaka samu maganganu mutawwala zaka duk mutumin da kake neman tarihi shi a karo na farko baka san shi ba to fara da khairuddin az Allah ya gafarta musu na a cikin mujalladin ɗaya shafi na ɗari da arba'in da hudu akwai kuma ibnu taimiya hayatuhu wa asruhu li abi zuhra abi zuhra wanda ga cikin malamai ne da ya rayu a zamanin nan wanda yake da ainihin kwarewa game da rubutun ainihin tarihi ya yi magana kan ibn taimiya da zamanin shi da ainihin rayuwarsa babban littafi akwai rijalul fikr wa da'awa fil islam juz'un khas bi hayat shaykh al islam abul hasan an-nadawi yana da littafai ɗan haka ajiza kanana akan rijalul fikr wal islam Ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka sun fi guda goma za a gansu kala kala wane wane littafin shi daban wane ɗan wane littafin shi daban a jiza haka ƙanana to a ciki sai ka karanta juz'i na musamman wanda ke magana kan ibn Taimiyya? akwai hayatu shaykh al-islam ibn Taimiyya li muhammad bahajatul bayta malam muhammad bahaja ya littafi mai suna hayatu shaykh al-islam ibn Taimiyya, akwai kuma al-imam ibn Taimiyya wa mawqifuhu min qadiyat tawil ibn Taimiyya da matsayin shi game da tawilin hadisai na sifat ba'ithun nahdatul islamiyya ibn taymiyyah as-salafi wato wanda ya raya take littafin wanda ya raya al'amarin ci gaban musulunci ibn taymiyyah ba sallafan nan waye wannan shine muhammad khalil harraf kaga rashin rashin karatu ne yasa zaka ji mutum ya cewa wai kalmar salafiya mala awal albani ne ya kawo ta kasar nan saboda mutum da karatu a cikin littafai ne kawai saurare yake a gari ne jahilai suke bada kai malami ya zama kuma kana sauraron magana jahilai kaga ya zama ra'asul ala aqibin kenan ya kamata jahilai na saurari magana sannan kuma da ka saurara kuma kawai sai kawo mumbari ka ci gaba da rabi kai ta rabi sai ka gama rabi an aka tambaye ka ala gaba mana albani mutum wani gari ne ka ce to an dai ce an dai ce bature ne ba ka san ma ne garin su ba kana rabi kan abin da baka sani ba sai mu nan ma da muke dalibai ga magari sai mu nan ganin ka a dage balantana malamai wallahi dan alherin da ke tare da kai sai don wallahi cin more shi ba saboda ka daga kawo kanka tabbar a cikin kasuwa ibn taimiya al-muftara alayhi na salim ibn eid al-hilali ibn taymiya mutumin nan da aka yi wa sharri akwai sharri da yawa da aka mishi shekul islam ibn taimiya imamu saifi wal qalam limami ne na biro wato na rubutu kenan ko sannan limami ne mai rike da takobi na jihadi sa'id muhammad sadiq kenan akwai kuma rasailun min as-sijil wasu 'yan rubuce-rubuce daga gidan yari na muhammad al-abda sai kuma ibn Taimiya wa juhuduhu fi tafsir na malam ibrahim khalil baraka akwai kuma awraqun majmu'a min hayati shaykh al-islam ibn Taimiya na muhammad al-shaybani akwai kuma littafin shaykh al-islam ibn Taimiya siyaruhu wa akhbaruhu inda al-mu'arrikhina shi ko na ya tattara rubuce-rubuce daban-daban da aka yi aka ibn taymiya to bai tattara su a wuri daya baya ga waɗannan jama'a akwai littafai wajen tanta guda anan suna a wannan kanta ta tsakiyar jama'a daga daman nan waɗanda dirasat ne da aka yi a jami'o'i game da asar na ibn timiya wane wane yin rubutu akan ibn timiya rubutu game da matsala kaza rubutu game da kaza ra'ayin ibn timiya game da kaza maganganun shi akan tafsiri duk suna ba na son sako da su ne wani lokaci tsakani da Allah saboda raina yakan raurawa to ga sunan waɗanda suke ɗalibai masu iya tada baki da ma sai kokari su dinga karantawa ka samu koda guda ɗaya ne ka dinga nazarin shi kana yi kana sa alama karanta shafi ɗaya biyu ka sa alama gobe ka samu hali ka karanta in dai ana rayuwa tana ka gama ko ka zaɓi abubuwan da ka za su ma amfani ka karanta in ko kawai ka zauna haka to fara na ko za su ta wucewa kuma har sai ran da za ka mutu kana kana mamakin ka rayu ka daɗe amma kuma baka komai da rayuwarka kallalan ma ya kadi ma amara baya ga wannan jama'a wannan shine iyakar wannan gaba game da tarihin ainihin ibn taymiya Kuruwa ku ga malamin nan ya ci shafi da yawa tun daga shafi na 21 har zuwa nan shafi na 49 yana yin tarihin nan kuma mu kuma tun daga kan waɗanda mala albani rahimahullahu yayi har zuwa waɗanda muke ta dagaji da su din nan ni yana kasa kasar takwas kenan ko mala albani rahimahullahu yayi kasar shida kasar goma sha hudu kenan kuma duk wannan yace mene yace qataratun ko min bahari hayatihi wa ghaidan min faidi jihadihi shi sa kamar yadda nace jama'a bar mu mita wannan magana ar-rajulu yu'raf bi dirasati athari malami ana sanin shi ne ta hanyar karanta meye abin da ya bari na ilimi ma'ana a yadda ya koya mana mu a academic a makaranta ta boko duk mutumin da kake son ka san waye shi kafin ka fara tambayar mutane ne za su ce game da shi ya kokari ka san ina maganganun shi suke mai abubuwan da ya faɗa ina rubuce-rubucen shi ina mu'allafat ɗinsa wannan su ne za ka bi kana ƙara deconstructing kana ƙara reviving tuhihi min maratan ukhra kana ƙara rayar da shi daga cikin zaka dinga taskikin wane ne shi daka masu son san ibnu taymiya jama'a su daina kokarin sanin shi daga maganganun makiya waɗanda suke suka shi da maganganun masoya waɗanda ba su san shi ba su fara sanin shi daga maganganun shi littafan shi na nan ammatuha matbu'a wa mutawaffira fil aswaq da haka daga nan za a iya sanin shi kamar yadda ainihin wato na faɗi tun ɗazu cewa su mutane saboda aibi suke nema to suna ganin aibi Allah ya ji kamalan dafa Mahmud Adam yakan yi kwatance ya ce idan ka wuce da mota da damuna ka watsa ruwa maki sai ce kata da kura saboda tsabar kiyayya da haka ba a gane mutum daga bakin makiyansa su kaɗai domin su kullum abin da za su faɗa da wuya ba zai kasance akasin abin da yake gaskiya ba kaɗan ne kawai Allah yake taimakon su Allah ya matsi bakin su faɗi gaskiya da haka ba za ka ji daga bakin masoya ba mata kunna balantana makiya a'a ka bari su da tafansa su gaya maka shi waye wane ne ibnu kasirin wane ne ibnu hajirin wane ne zahabi yanzu ibnu hajirin haitami ai daga littafan shi muka shirma gangano ba mu tsaya muka sauraro waye wani abu da wani ya faɗa kan shi duka daga littafan shi ne suna na rubuta a cikin fatawar hadisiya da wa abubuwan da ya faɗa daga su mu gane cewa yana kin ibnu taymiya ina fata mun fahimci wannan da haka jama'a mu daina kuma tarkibi akan aibuka na mutane in muna magana akan su domin waɗannan hafawa ɗin kowa na da su kai ma da kake magana yanzu ko kai magana tun jiya ko za ka zo kai magana nan gaba in dai za ka buɗe baki kai magana ko to shi kenan ka riga ka yi kanka hukunci duk wanda ya magana ko ya rubutu ya yi wa kanshi hukunci ya rage na baya su zo su gani za a gane ya iya larabci ko bai iya ba ya iya nahu ko bai iya ba wani irin mutumi ne shi game da aƙida wani irin ilmomi ne ya fahimta wani ne bai fahimta ba wani irin ikijayi yake da shi game da manhajin rayuwarsa kai za a iya gane ma a wani wuri ya rayu duk za a iya deconstructing wannan malamai masana tarihi duk suna gane wannan da haka da haka ake da wannan nake cike magana cewa da haka ake sanin malamai a shi Hamadu Tuwaidiri ya karanta littafin Ibn Taymiyyah ne ya karanta maganganun shi sannan mana wannan tarihin sannan ya daure maganganun da ya yi da maraje waɗanda su ma sun yi wannan aikin kafin yi ina fata Allah madauki sarki ba mu dacewa saboda yadda lokaci ya kure kuma gashi alhamdulillah mun kawo kan gaba ina ganin sai mu tsaya anan insha Allah nake cewa abinda muka faɗa daidai ya Allah madaukakin sarki ka sa da ikhlasi a ciki Allah ka ba mu ainihin ladan faɗi da ladan aikatawa ya Allah kurakuran da suka faru mana na karancin ilimi da gazawa da tuntuɓe ko abu makamancin haka Allah ka gafarta mana muna ƙara addu'a ta musamman ga malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani shehu darin hadisi salafiya wa mu'assisuha ya Allah ka ji kanshi da rahama Allah ka sa ya huta Allah ka an shahadarsa Allah ka san can tafiya mishi nan ya Allah ka sa yadda ya cikawa wadda muke ganinta a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na cikawa mai kyau Allah ka sa ya samu ayyuka da daraja mai kyau a wurinka ya Allah ka an shahadarsa shi da Abdullahi ɗansa da matarsa Umar Abdul Barri Allah ka raya abin da ya bari a baya na zuriya da karantawa da ilmomi Allah ka sa manufar da yake da ta game da wannan makaranta da sunna da mazhaban salafiyanci da ya ɗauka Allah ka sa karanta wata kai yadda da yake tsammani muna addu'a ta musamman ga wannan bangare na arewacin Najeriya ya Allah ka fitar da mu daga cikin halin da muka samu kanmu na kasancewa mu maglubu na alayhi Allah ka gyara mana al'amarin na siyasa da tattali da rayuwa da addini zaman lafiya Allah ka ainihin wato ɗaukaka mu akan makiyan mu Allah ka fitar da mu daga kangin da muka samu kanmu sakamakon munanan ayyukan mu da kuma jarabtar da kai mana ya Allah na faɗa wannan magana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum